wannan na ruwan kasin nan na kan wannan siyasa da bin falwa sun sa wancan ne wasu kafin wato na tanari da wannan abu kuma cikin abin da ne a ganin nan yawon ke gani dan dan to ana abin da ke sa har da zuwa bi kamata ya ko ka ji cewa kuma ya kawai ne ne kan kawai duk kuma wannan ne ka ce kuma amma kuma ribar ta zaɓi ya fata a wannan hawa baya tura kuma tuki kwaya ba ka zai ba na zo ban ya lalun ka kuma shin kafa amma yi ga shawara na wannan wannan eh, zai zira abin nan ya shi fuwa a mai kare ribar lado lado mun ga gadin mana kan da ake mun ga gadin mana kan da ake eh abin da nake kan ka ce ko ta kuma ta kan kan shi amfani da kan wannan Allah ka ta shi ne ba yanda ke mana abu ka ta ya ka ta shi a ko ka ta wanda ya ki ya ka mun ga ba ta ba haka ko kan shi ne abu ta ta ban duba da ka ta a dai ba wannan kan ba wannan ba wannan ba ba dan ki kai ba ba ta yi da

Murut kepada Azmanan. Gabriel Hart sama Yaku sama dan Gadi. Tak boleh madu ada bayar men. Mereka mereka sudah ada anak sama kawan. Kalau dia satu orang. Itu dia yang aku suka kira sudah patuh. Kalau dia lagi dia dia dia dia dia

ka ga wata kalmi maka aji da nan kuna zuwa eh, ai ku ai ku wata sarawa ce an ba ka kai ko da kan da kan da aka san ya kai a kaje bare nan nabi Allah na kuma da zani ha eh, na ka ta fiya ne magana da kan da jin nan sai ka eh, kan kuma da kana ai wata ba da ka suka to a zani to kuma a nan to ba da hadari ai a sai kuma

好困，就当我们另外有一些参赛的，然后开的嘛，咱们学习学习人来的。我我我可多久了？后面的你看，这个这个这个，我来一个。 kan ba ku kuma hankali ba za ki goya da kuka ce a zaɓe inda su fiye da ya ce su cin cin ba muna na su kuma da aka zama ba su zaɓe gona kuma kuma da wani da ai da zai haɗa kuma wani kawai ne kawai a kowane zaɓe ne kaiwa ba. shi kuma kuma ina kira su kan da ta tsaya ba a irin aikan da kuke don ɗaya na yiwuwa wanda a ɗauka gaba kuma ɗauke wa ayyuka sai ana fara ne Awa kuma ci ba ne ba su ba kai ba su kai ba ana kuma masu kuma ɗan ɗanka to ku da rabi ne ba ba ba su ba mu zuwa ana abu ka duk lafiya ta samu to a kuma kuna da yaya ba za mu yaya wanda a zuwa da kuma ɗan ba ba ɗauka ana kawai ne a wannan da mutum ku zuwa ne Allah ya mutar shi kuma akwai da na cikin sa ne ba san Allah ya bar mu kai ma kana mutan kai a wajen ka ne na ne

Thank you. yang sin sekarang kata kata ini yang aku dah ada dia. Tapi, tapi mana mana kalau kami dia Allah dan dia ni kau kon kan mampu dan kau kan dan kau kan kau kan damuwa ne Allah zai amma ya maka mun ga gaba kan cikin musulmi kuma mala ka zanne duk inda muka kan za su kaji ni saboda ayyuka kenan da ko ga yawa da ya magana Allah ya kamata amince wannan magana domin ba da ku gani a garin nan da zai su sun mutum da kuma dan ne da ku gida da ku gani mutum da ka dace ya abin da ke fara gaban sun ya zama zaka kace ki a ran da ta fara da yanzu su ne suke suke da wani yanzu ba kasara ba ƙara musu a tunanin wannan sun da nika ba dan mutane mutanen duma har ban ta ruwa ko an fara zaka ba sun gina sun gina a kai a kan kai da zai fara yanzu da ta ce da wannan da ta ta ta hanyar da ta yi in ba ku da ke da ƙara ruwa ko da ba sai da yi da ya da kuma da kuma da ya da da ba

magana ta sai wani aika da ta da ta da guna an cewa na aikata amma ba a cire ne ne ne sakawa ne masu daɗi fiye da azumi an mun kuma ya na da na da kuma da ya wani kuma da ya wani da ya Thank you. samu ba ana

ina bisa ka gado ai da kai ku gado to ni kuma na ni da ku ne ne da ba da ba ni da ai ku ne ne ya wani kai ba mu da ba na mu da gani ina da ku kuma ka a zo a ga ba a rawa ana sai ga fa Allah abin mana ina cin da ya ku kai da kai ne ka da sai kai aikin da ya mai bayan

अरे भाई भाई अब वो ना बाजार में दिन का चाय वो वो वो मुझे हाँ। ये नहीं चाहिए तो हम हाँ, ये घर कुन कुन पानी कुन आता का बंदा से बंद कराने तो मेरे अंत किया थोड़ी आदमियों को ये ना ना गन को बार खा को आप गमचा रखी ने duk kawai nan biyan gudu da ku da aiki kawai mun riga da ka kawai wasifa a kanta me yasa zama na kuri eh, yanzu in da da ake wannan cewa wai amma na hakuri Allah ke muku da ya ko ku zalama mu ba mun ta mun mu gaza ana fa Allah da ba wata ne ko din da kuke ta aina ga nu da ne ku fito da sabulu da ba ta ce wa ku mu da ta eh, saboda kuke ne rufe zaman jiran banda gari kada ba kawai ba ko kuma ku aiki inda ku shiga ku kusa da waye ne na ba har kun ku zama ta biye da waye da ke suna da ake ara ka da lai uwa da rawa zai da rimon mora da mai ki kina ku ko Allah bai ko Allah ko da hankali ko ai ka tsaya da maka da da da an kana da maka nan sai ya yi wanda ya ne ko wanda a samu shi ko ba yi ba kudan ba sai ya ba ba da ya ce da shura ne adalci yau da ke zuwa kasar da ya ta eh. ba da suka mutu suna da zan wallahi hana ga ɗaya da da abin ya fi na riga da na sa abin min fi ne sai shi da wannan kasuwa sai da yake akwai kasuwa da ba da da da a yanzu lokacin da ne ba da an yi ba da ba da ba sai kuma eh don da ba a kowa kowa a da fito to in ma ai da ji ya dan ne ban ta ta shi an yi an yi to ka san ba da na na san ba sai da ka mun

da ne zai cikin kasuwa ba gane da aiki da zanta shi shi shi kuma ban jin amma da masa da asiri ku ku da ku kun na da mu ci da kuma na ai da ban ga da da ku mutane sa abubu da sallah ne ku zauna ba zai yi tsaya ta gurin kun da wani abu ne na da wannan an shi Allah ya ramu ko ya hawo ku fa alhaji ko mun da ne da za ku ci amma zai ce a taurin ko ko ko ko gire ne ne ai ne da da ne ne zan fada tsoro nan aka ka abu da gurin abu da gurin aka tafi din da ke mai rufu to na je kuma fatan na akan abin ka ma gama fara ku zo mu haɗa a hasar tsere mu a makara mu ko koma da kawa ina fiya wannan igiya da za ta fito ai ni kuma da ko a da hadin na zai ke zuwa su ta da ni ba kuma ce abu abu da so ya ya ka da ni ni ya la Thank you.

wadda eh, ne kake samun kuɗin shari'a inda ya mutu don shi aka karɓa ya ji a daina kuma yanzu ko ya bai ga gaya na ta yi ba aka ba mai ya na kan rana a jere ta da zan yi ba ta ni ba ni jiba ba su kare yi ba a yana hannun su kan sarki wa ya gari a hukun kullum ba wa da amfani da wani kusa da kuma yi

bangarorin da ka shiga ko kuma da irin nan ba mun je kare kuma mu Allah da mu ka kawar da dama Allah Allah shi mutum ka je ka mai mana tare ruwa ba mu manta ne irin mu ka aka ki a fare ka ga su ga da kawai wannan labari mun ga ro ga mu gure ba su shawa ga da kuma wani ya a ko ne mun je ba da kallon kan haka ba haka ba ba da ka ba wani ana faɗa kai mu kwanci zai ma ko kwanci zai ma wani koli sai ne nan tafiya ba ita ne mu kama gyaye a kware da wa kuka ji ba a kware da ya kare ko ba da ko ba da sai ba ba da sai wani kan ko da ba ko ne duru ne kawai ka wannan ruwa kai muna so ba da yanzu dai ne zai mana haka ba zago ne abin da fa dai a tsariya dan gaske na eh tun da hannu ba ba sai ba kariya ne to ba ne ba ba ba ba ba ba ba Alga mana haka za su san da sauran haru. Ko? Da kafa. Yan da ne ya yi ba mai yi mana. Wannan bude ake cin. ni ayo wala za wala wala da ka mu ko ka ka musu ma da kuma kai ne hau na ka ta hawa ya kun ga na ya na wala duk mun ta ta ne mai ka wala ka san mun ban da ka ko ka ta ni ne ko ko ya to wai sun ta sun ta ko ka sun ga ni amma dan da ya ga nan to wala da ne amma wala wala har da ka bu na na bi da to wai wala ka ga ko wala malam ne mai ka to ba ko ina gudun jiya duk wasu yiwuwa sai a zaɓi ba wajen jirgin ne wasu a ala da annabi sai dai da yan su a sana da wannan to kuma kuma lokacin ma bai yawa kuma an shi ce gashi ba za ku nan ba Allah na ji a ga ta ma ba dai ba ta ce ba wallahi wallahi su wallahi da zuwa ya burma manzana a yau yayin magana ma ko da kai ba kai da shi da A abin da ke da to to kuma A arzikin mutum kai kai ina kai ne kai kai su da kasuwa ne sai da kasuwa ni ba ne ne ya ko sai mani ne na ne kai ka da kwanan an yi dukkan yanayi ba aka bude nan saka da ai da bin tafiya ta eh ta mu kuma ka kace ai jiya nan da wani yake a cikin ranar da kai ya mun kaka ne ba sai eh, a eh, eh, a ba eh ba ai ko ba ba ya ba da Thank you. wanda ba mun da ana da aure to shi shi na iya fara da kana ana da shi da aure in an da kun su su da da din da kai na ni ma yin da kai ci kai ake ko na an ba ba ta ba

rashin da ya yi kamar da yi mata sannan gobe ba an yi kuma gobe da yi zaka ne da kai abin da su ramuwa ramuwa ya zama a da magani da shi amma ta ne zuwa ka zai yi zama cewa barin da wajen da hari zai ka ba albar ma ya kasu hari da ya ba ma kuma da iya din mun na ta ba da na da ấy thì chuyện là có những con mình là cũng là có mấy điểm quan là bạn lại làm sao à làm đâu đó đi ra ngoài đó cái này là cái này có một cái này sẽ thường đến ổn thường là đại sản là đại sản là đại sản là đại sản là đại sản Well, domin ka da ya yi da na alhamdulillah saboda alhamdulillah kuma mu a kan da ya san kusa da jaɗi mai ciki amma a to aka yi yaya da kwanar da masu arabar da su kawo da wannan da zai yi amin da ka mota a kan tana da yake da shi ta wani hawa to amma da ya rage A'a mutum da shi ne da yake saboda an hau matsala ruwa ya kaiwa mutum ta ce kila saboda ruwa ya an kwana wani wanda tsakanin ba a ɗin muna kuma wani kamar da aka gaba na aiki na ba a yi wa kawo na shi a wani na mu a kuka suna tarin da suke mutum da shi in ɗan shawara sun ɗan zama kasance to kuma gaba a wasu suna ta a wannan daga dare wurin da ma'aikaci a cikin a taimaka a tsara ma wannan sanayi ne kuma da duk wani gida da ya samu na aman amma da yokan aiki ma da ba a kai tun ma da an haɗu kujila domin mu wajen auna abubuwan da kamata ya wani in Allah da nan ba da rage ba za ka na abu yadda ya mata in aka yanzu ya rata yadda za ku ga wannan ba ya Allah za ya Allah ma zo ina yi mana a

kan kafin da mun zuwa annan zuwa da kuma za a a ta abu da ya ba gwani da kaɗa kan mun da ke ya to kai abu ne mun da abin da wani zuwa ko ka ka mun shi da ka ta ka wata karanta muke ko da ko da ko da za mu karya da yawa kun fada da a'a ne ya karka ai a kuma na da da da ina wannan ya kai ba kana ya ki da ba ya kamata mazuna mazuɗin kullum fa ibn aka aiki kawai ubangiji ta mana to idan haka ne al'adar aiki tsarin za ta da shi ibonin to wani haji ka muke a garin kai labari amma dan wani haji matan wata kafin ta gumi ne alƙarin ta haji wa'in ba ai a zanen mai ne alhaji dogo ke su alhaji dogo ma alhaji dogo ke ma ko kuma alhaji dogo ko kuma alhaji dogo a yaro da tsatsi ban gida biyu ta so daga duniya ba wannan ban tarin na mahin kafin

sun buka fari da ni ma da yanki to ba ka mutum ga wanda ka ga da da da da ka zo ba ne da gani a kana a a a rogon kuma rogon ba zai kana da kuɗi da zai guza ta yi haka ba ba su fa kan haka ba mu zo da kasu mu dan ta ka mun ba ta a din ya zan fara ne ko ke dan ta ne kin ta zai zai ba Ko ta gara ka da wani

alisafi ya yi magana kuma mai ma kai mutum mu ji na shi a ina san da da da wata wani yi yi kana da su ake samun da su ake jimawa kuma da kuma da kuma da zaka samu ka suke kare baka ka da ta saboda an mamuwa sai gawa sai ko ya shi da

Rokara ne da biya mun na saka kawai da wani kawai yare a bi. Sai ma a'a da fara kiyaye yau a baki to to dan mu a na ka na ka na ka na ka na kwamflowa na su

ake ɗan shugabanni ne na hakara ko duk mai takara fito a jiya ne ma a abu ke faru da zai bukatan cewa yanzu an da ɗora mai kula na shi yaranta. ke da kaga mai abu? ta je sanin nan ta cikin ne al'amari ta tabbaci sauran shugabannin kanar kuma shiri da suka kuma su zo su ga abu da duk da mai da kudu da ga kwarin to wuri sai da ke su na ba na tana sai ya mun da na sai an kuma kullum sai shafi ta dole to wanda ku ka na to ba na yanzu ba ko ya sauka fito to ya yi ara to ya ta ɓangare na na da nan na to sai maka hmm. a ka aka tana bangare ya taimaka ba yar karkar shi da ara da magana bana ba ki mu goya wani din kara baya aikin umar da za ku rike ku je wace mu nuna muku yana ku ku zana a kuma mu da ya da ba mu to kuma wannan shancin shi kawo ka kada a su gani kofar gida ina irin wannan in na sa ganin ka a na sa da ta ba Thank you.

jikar ka ya ga tsarin a manya ina ga ya ga tsarin lafiya garin zai mu lama fara tsaya da na ba kamin eh wannan oh yanzu ba ne mun lafiya nan nan kawai a yaro an yi bayani da bani yanzu su ka an shafakin fitowa eh. wai shafi ma ke nan eh, eh. Oh. <laughs> kuke ko kai za ka yi da da na mata za ka yanzu shi ne ya maka ka za zai ya ko wuce kuma ma ba zai yi ba wai da ba ba da an ga an ga mana na ne Allah da mu amma ka zama ka ka na da ta kidra ka ji ka ci shi shafan nan ka samu wannan abinci za ka ci sai maka Allah ba ta mutum wani gani an kai bada musu kawo Allah kai ka kai dole faɗa ka ta kai mai gani Allah mai gani ne gani mai gani ne ne san kuma na na na mai gani yanzu wanda mutane da rashin mutunci da rashin da ka kana a ni da ni rashin gudura Najeriya ta abinda mutum mai yi masa da kuma ya nuna kin cikin zuwa ya yi kasuwa kwalabai hanya bai yi ba ya yi asibiti a gwamnati wata mutane da ta gana a gwamnati a kan asibiti ba ya kama da ya kama da kyau ba ya kama da kai zaɓi rashi da an da gudu da gudu da an an magana ban an yi ban to an yi magana ban to an yi wani ka ce to har abada har amma kai baka rabu lafi ba ku Thank you. kullum da haɗe sai an bar mun faɗa eh? zan a cikin aulan ba sai ko nan mu ba ka samu banta ina ga mun sai wani ma in ba ba na ta na na bai kaga tafiya za ta fata fa ba ba ba a dora ta karo a kuma daga gani farka ta yi da Allah ne mu ba sai ka ba da rangina kan nan ka ga to da sai ne kai bayarwa ko ka bayar ko ka mun

kake a ba sabaki dan kasuwa ne ne ba da uwa da sani ya ko ku sani wa ko da dare da tsaya ya ba idan ne fiya da sun mu haro wani kawara ne an taɓa an nemo zan tsawon to na mace wannan to Allah wannan mai man aji zan mu zaman ce ka kare da mu muka sanar muka gari ya mu ce jama'a suka ce mu mu ga ka san an digi wannan da sakaro ka wannan ta ko ha kana wuce ko da sai ai sai ai ce ne ce da

ki yi kwakwado kan buga ta fa kai fito kai kuma da wani na ta gwa kai kan gaba inda har kana kan ta tsaya kai ko hafi ina an kana kwarma in ka fito kaya ne ka shi ko in ko ka da kai kan kai bai da sunan aji da ciki ka kuma za a ya ta wata sai ya yi ici ici ici to ba ne sai ne bai kan kai sun je kuma mun je ba su wannan magana ce mu ba mu gata wani ici ne ake ne mu an ba gaba sai da aka mun tsamar wani abin da ya ga zai eh an arin ba ba wai na ba wannan tsohon ba wani yanki mu da gori an ya ina namijin mu kare wannan amari yare ne na yayi ba kuma wannan amari a kuma ta fagar ce kun ban shawara da ma'an na wuta yana a yi ba mai biyan ta ba da kuma ga lokacin da ba ko ba don karan ba gari ba mai ba ne ba ya ta ka go nan domin an na ce na yi na ya na yi na ne ka da ne ta hanna sai ni ba hanne zai to su kuma gin da kai amma yanzu ne na na na ce kai mu ta ka tsira kai har aka mai ta har da yanzu ka so ci nan gai da kuma jiya mm. sha na na kina kwazo ka

wannan kasar ana ban aki alkumal da ma'an kuru wannan ka ba su kika jawo kushin na na amma don ala don an daga shi guda na da nake abin da ke so da wani da da da da da da da Ada mana ada ada ada. Ada yang mana ada ada. Kau, kau, kau. Mana mana ada ada. Tipu kilo ka, tipu dewa. Ini bukan dewa. Dewa, dewa, dewa. Tipu dewa. Dewa dewa kita dewa. Bukan bukan bukan. Bukan apa yang kita. Ai ai kalau mas, ini ada. Bukan, dah pernah itu. Oh, ada kalau karfe yanzu ka na na ana da wannan ne ta ne ana ma da ne gari sai a sai laji sai kun ba ni raman sai ya wada sai ya wada da na ni ai zai zai ta saboda ji na yi tare ma duka ina ne ba ka ko ya sa na tuwa kudin ne yau ma a cikin da ya yi da in ban haka ra a za ka zo baki kai ne da mutum na yi ciki kuma kai na da jakar ta soso ba a cikin ɗaya masar nan da ya ce a yi ba da ɗaya a ba da wata da kama ka yi a cikin mai ja shi ne kuma karara mai ja su zane a ja gidan ha muke ne na mai ja ka kana mutum mai ja wanda da rayuwar mutum a yi mutum haka duk da yawa ya hana ko zai fa ne ko na kuke in ku da ka hauka ana horon ko rediyo a dole ka ta tanda ba da muku a ba ai ba ana ba da zai yi gare da kai kawai na da ba shi na ra'ayi mun mun fara ran fara ruwa ba shi fara fara shi ba da shi shi kai ba ba ba ba an kalla ko in da da wani Allah na amfani da shi mahu abadi lah kai ubangin da mutum da yana shi ne ba sai kai zama shi ko mu ma am da ana mun wani ba a shi ba za a tuna mun ba za a ba shi shi shi Allah san zama ne ce ya ya ya ya ya ya ya yanzu na ayi kai ina nan ba da ni muna ce ya yi sun wasu sun Allah in kai Allah wa ya kuma ya magana nan yanzu da ya iya amma kun kuma muna abuwa kuma muna wani jari mutum ya damba a hannun maka ba ke mutum ya tafiya ala ida ya san sosin nan ya a kwamfi da shahu ko haka ne. sai da haka mutum mutum karin jara'i wani gani wani gani wani rana a yi tafiya da ta jawo mutane wani mutum da irin abubuwan da muke dauke da shi wani kan kuma ya da kama da kama da kama da kama da kama da kama da kama da kama da kama da kama Quando va di non so, allora cosa vuoi fare? Sono come camminare di vita. abincin ba ba ya ka yi shi Allah ya zaho maka yi ka je ka shi har ka biya kisan ya yi zai ka mutu ya karya ga kuma Allah ka mun ya ba da ni ka sa bai dace ba ne ba mu ne abin da samu wannan ce amma ni da yake faɗa ci na zama gaskiya laji ni ba ka ji kasashen duniya ya gobe duk kan abubuwan da ka kada zuwa sama da ka da da urgin ka ja maka kare ne amma ka saka kawo ma da siyasa ka ta abin da muka aika haka fiya da al'amura mun mara kalla da ji daɗi in da kawai sanan yanzu ya ga shi kanan shi in ka kafa kuɗa ba mu kai na ji daɗi ba. Hada kuma ta su biya. Ina ku kusurari da kun mara su da Allah Kuma ku yi da kan bacci wanda Allah ne. Ina so ni da shi wani abu da ɗaya. ban da shi kan dan kasuwa ne ba tare kuma ban na so ba ni na wa ma ni shi a dan kasuwa ne akwai suka fi kuma sun zo to amma muna da amma ta kuma da sun cin na zama da zamu in ba da ni yana da yin siyasa ba kin da muke su ba ku taɓa jiya na ka harka ko da lafiya na yin su siyasa wata da suka yi akan wannan al'amari su sai suka tattauna kan tare da jama'a masoya to ka gani na da wannan al'amari wata ce da wata ramata wata fi a tunashi muna al'amari suka zo suka same ne lokacin da wannan bana ni maula ba ya shigo al'amura ta ce wani wannan al'amari ba suka ce rigar kaji ce na sun bayar da yada a abu ma'a kuma kan ga goyon baya jama'a nuna farci suna al'amari suna da an riga ana mai shi an gama yayin abin da nake da ku ku da wani abu kan ku da shi ku yi ma'a wallar mana gore sun na al'amari. Thank you. being da da ɗan uwa da waje ba ta saudiya mu da ya kai musu na shi ya ya ne ne wani ko da amma ba da ne ba ya an da ne ba ta ba ta ta ba ne ba ne. ba halitta halitta kuma ku da an rawa cikin wa lera manduwa da ma na tumo Hello? Oh, sorry. Jemaah kami, oke, saya cek ini lagi. Ada yang mau berbicara lagi kan? Ada yang Sudah, sudah, sudah. Ada yang mau berbicara lagi kan? naira dubu ɗari ne zai ɗauke su wanda muna dukkan da kama da kama hada sabulu a duk wani wani da suna zai ana kuma a kama masa wani biyu bayan nan biyu ne mai samun kone biyu duk kuma ya kuma ya wani kuma yi ta ta yi wa Ana duniya ne yanzu ba da yawa. Kuna wanda kuke kin gaskiya. mu me ai wai ko da bari da mu ba mu saba ko muka ah. eh, ne da damar ma ni da kike ne ji kuka zuwa da ne shi ban a sun tabbata ji ka ba ban ji kamar ne eh Allah ka shi ne ban da shi ne ban addu'a idin haka ne haka da

ba sannan ne haba kashe abu da mun kulu ko a rai amma duk ina da kaya ma bota da nan tare nan labai ishe abu da shi kake gaskiya ba a bari to wani zuwa ne kai ka wannan tuma to kullu ya za ko oh, ya ji ka ona zuwa Allah ki malam ai kan kamun amma da amma na fafi ne da da jajin mu fa akan kan wato kan ana ko ne mutum waya kan hadisa a

kowa da dana ma sai baki ya da kamar yadda shi kudu ya rada yi bayani kuma ganin da ke narkar da nan abu ne da yake ga kusan shi kuma ni nan ba ne wajen ku karamin birnin kuma a ci kuma dukkan abubuwan da kuma a zaka maya wanda na kai nasara na duk da kuma kuma abubuwan da ke yi a zamar hukumar nan a ne yan iya gani a zuri gaba a cikin kusan shi kuma yawan sake yawa wanda kuma tsawon ta kansa kuma wannan jura ba yi kuma ne su da kishi har yi mutu na ko aika da dama wanda dan ba ne ɗuma samun wanda zuwa ya ɗauki waɗannan ayyukan in ka samu ko a mai wahala hakika na so a gari kamar yadda aka samu baya a wancan kan da wuce a haki a baya a wani lokaci hakika in ana ma ita eh, sha'ani kuma ka ga wani a ah, akwai wanda ke ga abu na Allah wallahi ba wanda ne yi ana rai babu ba wani ko na dadi she gani kwaran ko ba ga ba kike da kika mun mun da wani domin ka ka dake ka kai she gani da ba sai dai wanda yake yi ba sai dai a saka san mutane ba da yake ne ba da ba da ya ce maka a ne na fata na so na tun ne ya saka zaman ne da idan muka kanu mu kafin kai kawa ɗan muka ta wannan ba ran karin wata kafin ai tulu kai ba ba ga wutan ba wannan ba wannan ba ba muna abubuwan da dame ko da yake mun san ga wata mai aminci amma muna da matsaloli da ana faɗi su yi irin mai yi ruwa ya yaran dai abubuwa wannan shi mu so mutu kuma ka san Allah ta fata da a ba na magana ba yanzu kuma ina yawa وبركاته أشهد لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله haka albarkar ba ina ya ka ta kalli abubuwa kamar da yake yana kwasa ya dai Allah cewa mun wani alai amur musulmiya wa shan alai ya raka Allah ne kuma da kallon wasu alama na su ya yi zance su hannu ya alai na cewa Allah kai ma ka matsa ma wannan ka ne ne ya ce abin ce kuma ba da in Allah ra wannan wannan ku haɗe shi kin ban shaddan yi an an yi tukam an da samu an an tafi da shi ke ga kada kai ne aka kafu a lokaci ba bayan tafi ne ko ruwa ka gargar aka ruwa ka gargar kuki idan da mutai ka yanzu kreji maro ne ka a har ma da wa kuma in Allah ta mai kiki ke sai wannan ki dalla ko da shafa na fa suna sha ko na fa mutane suna sha amma an ji an gargar kaya bin masu gawan shi unguwan mawurin nan mawurin na dawa biya taima sha Allah yalla da kansa da wani karo kuna arzikin mai na ci ba to wannan da kake Allah ba ya daya ka uku za ka dukkan su take na bare to ko ya musu wannan tukuna kuma yi musu gaza insha Allah mai wannan aiki ai kashi gaskiya Allah ya fara hura gaskiya Allah ya amma ki ga wannan kuna idan ka wannan to ya wannan a dangane da wannan kusur da hanali kuma yi nan da su kuma insha Allah wannan abu shara da aiwata duk an ku da da ka da yawa akwai ina buƙatar a wannan kasa wannan da a fara dan wa'in sun sa da za a yara kuma ma ya fafa shi wani kayan su sama wa dai wasu a jami'a sa ma Allah ya bake mu

Hold on. yaya ka zo ni ko a a nan ban ka ne dan mai ka san mutum abu sai ne ka ku ne ne ake wani dan ko za ka kai hujja ba da da

unguwar nan nan ya fara yi da ya canza na cewa da ka yi kuma malamin da yi ma ya ta da wani da ko ne kuma ma ma da da ka shi ne shawa da ka da mun da shi da da da na kuma shi da ko ya yi da da da akan akan da shi kuma ce ko ai da ai fara mun da wani abu da ba ai kuwa kuma shi ne kan da da ba kan ala ku zaune ne babu ni kana so saurare ba har na fa duk jama'a da mun jagora da wannan yi kuma yi na kuma ne ni da na da ku annan duk wanda ya ta hayar kudi ko kuma ka da mu tun mu abu ya ta ruwa mun samu wannan shugabanci muke kuma na duk da ka ta kuce duk abin da ya so kana manta abu idan ko kan ke da so abu ba ni da su idan na iya akwai na yake fara dan ga manyan kuna da wuce da su gida da kudin kawai wata ta nan ba ne musu ya ga kudin da nake a cikin mu ban ta kai yau ka ta yi waya ce da fata dan ni wannan da kuma ba ta waya ba ta yi da ran kawo na na san su nan ya ko ba ba kan da ya mara da lafiya duka mara duka san duka kuma wannan wannan wuri kun da wannan abubuwa da su ne ne kuma alhaji a har kun zan gona da a zuwa wajen banki a nuna mai sai da ba yana nan kada ba a kori an kama suna ji to da hannun wata ka tobi sun nan muna musu in ba dan da an da kuma ma mun ara da za ku wani shi ne da kuma an kuma ya ga abubuwan da sun wani wani wani wani bangaren sa bayan kamar da aiki ce wani wanki wanda ne ko da da yake da da ba ko ya ba ko ba ko da ko da abin ya ka da ni ma ya ka kun ba ba ya ka da ka da ya ka da ni na da da ba tafiya da ke da a da da ne da ya fi yin da su da ya ko ko a da ne ne da ma da ba ba ma ka da ba ma eh ina ka can bai ya no ya ta to ha phù khởi phù khởi haɗi na abin da ke so na bari na na amma ne ko nan da wata ko da ba ne ba har da wannan wannan ke da mura domin kan mu sama ruwa ba ne ba na ne ba na mu da lafiya ne kuma kin ba da ba kai kai da ta fara a zuwa ba ko ni ma wannan kira ko ne mun san da ba ne ba ina da ko na ya abu ya sa ke tuya na ki tura gina ki tu a gina ka ina ji da alhaji nan ko da ba ka kusan ba da yake yi ko kai kin ba rara zai ba ya bani da ka ne tauna za ki tauna kuɗi ba kan mu kai ba kuma wai ka idan ci ba ya kai a ko ko mun ta a ta ko a ko ta an ba hada sai wani ya nuna na ta banki kuma ba ka ji shi ita kullai ta yake cewa shi wannan ne da tunda ya tabbatar da kai ba ka faɗi ana yana wani ana shan wada ba da da ne ne ne ba yake mutum kai da bai kai da ba mutum mutum ba ba ba ka ba ma ba ne ne ne ba a umma biyu gani ne kila ka kar shararru kuma gaggun wasa in samu same ka ji abdajir tahir maharbe isa da ja hajji anatu falhada xc da isa e, alkan kwalli aishi musa kada hasu shara da sauran wasan da mace biya ba maza kwanza ta ko shi gani ga kashi ne muku ga yadda gwamnati kayawa a akan ƙarya gaskiya da xc da isa e, ya ta gobulan kuma anar ma tabun wato ji da amkar a cikin ganin alfi ne ran gargaɗiya da hafi kun yau garin si kafarta hayakin amana sa'an ko wata kun xc da e isa ya kai ba ta gama aka kula kuma kai amfani sosai da tsantsan basira wajen wari ga daɗin wako shantarwa da ɗaukan bandar sarwa da a cikin ganewa kan nan. Kamu kemana aja? Kamu ini kamu? kauna da yake son ita bai a da za a yi kai ka biya da sauna ya haka na sai da kai a haɗa ni idan ka za ka bukata ba ka ji wanda ba ta da da duniya ka ku ku ka

na ba abin da kai sun na limar sun kunya ne maka kuma yanzu aka kaka cin kwa kalin jirgi wallahi ba zan ba zan kun kun ce kai saka ba to yi ka duk abin da kai kara mu ba ku ba a hude tsoron Allah tsoron abi kada sun ki shi ke dan da Gracias. ये गाना करण था